Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Jam'iyyar APC a Kano na ci gaba da fama da rikice-rikicen cikin gida, inda a kwanan nan ma mataimakin ɗan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar Murtala Sulangaro ya yi ikirarin cewa shugaban masu rinjaye a majalisar tarayya Alhassan Ado Doguwa ya jefe shi da kofin shayi, wanda ya sanadiyar fasa masa baki sakamakon wata hatsaniya da ta kaure a tsakaninsa a gidan Nasiru Gawuna, ɗan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar APC kuma mataimakin gwamna a halin yanzu. Idan ba manta ba dai jihar Kano ce ta baiwa jam'iyyar APC ƙuri'u mafi yawa a zaɓukan shekarar 2015 da shekarar 2019 a faɗin Najeriya. Anya wannan rashin zaman lafiya da ya ƙici ya cinyewa a cikin jam'iyyar ba zai yi mata illa a zaɓen shekarar 2023 ba kuwa? Wannan shine abin da muka duba a shiri na musamman da muke kawo muku kan zaɓen shekarar 2023 a duk ranar Alhamis. Duk da cewa kusan kowa ya san zaman doya da manja da 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar Kano ke yi, mun tuntuɓi wani jigon jam'iyyar domin jin yadda suke kallon wannan dambarwa. Ni suna na sanata Mas'ud El Jibrin Dogwa. Eh to ai babu wata rigima misali za a ci bangarori a jihar Kano akan maganar jam'iyyar APC. Yes gaskiya ne cewar an sami takaddama ko kuma rashin fahimta tsakanin shugabannin guda biyu a nan jihar Kano. Amma wannan abin da ya faru abubuwa ne wadda za mu ce na cikin gida. Hmm. Kuma a cikin tsari irin na tafiyar da jam'iyya da kuma tsari na tafiyar da gwamnati dole ne za ka sami 'yan rigingimu. Eh. A cikin gidanka ma dole ne ka sami 'ya'yan da ka haifa ba za su rasa samun you know, bambanci ko kuma you know, takaddama a junansu ba. To idan ya faru kuma aka samu wata gaba, to sai waɗansu amfani da ita domin su cimma irin tasu burin. To amma ai gani ake yi ganin cewa babban zaɓe na shekarar 2023 yana karatowa kuma har mm. yanzu a cikin jam'iyyar APC ana ɗan samun tashin-tashina daga lokaci zuwa lokaci. Ba ku ganin cewa wannan zai iya muku illa a zaɓe mai zuwa? To ai wannan shine cikar ita kanta jam'iyyar ta APC a jihar Kano. Jam'iyyar da ka jin labarin ta ai ka jin irin waɗannan 'yan rigingimu suna tasowa. Saboda haka ita jam'iyya za ta iya kai bantanta ne idan you know, aka sami irin waɗannan 'yan rigingimu. Duk jam'iyyar da baka ji ana samun wannan ba, to ba ta da mutanen ma da za su yi rigima. Eh. Amma idan ka dubi yadda jam'iyyar APC take a cikin jihar Kano da irin mutanen da take da shi, da irin abubuwan da ta sa a gaba to ai dole irin waɗannan abubuwan su taso kuma a tana da waɗansu hanyoyin da take maganin irin waɗannan rigingimu idan sun taso saboda haka ina so in tabbatar maka ko waɗannan rigingimun da ake magana tsakanin shi honorable al'asan ado dogwa da shi da honorable commissioner ko kuma takarar deputy governor murtala salagaro abu ne wadda iyayen jam'iyya za su iya maganin sa kuma insha Allah nan da ɗan ƙanƙanin lokaci zaka ga an yi maganin sa sanata mas'ud el jibrin doguwa kenan wani jigo a jam'iyyar APC a Kano. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar armenia. Domin labari da dumadumansu da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na armenia. da aka tantance suna na duba a ko da yaushe. Sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar Aminiya. Domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng Ko kuma shafukan Aminiya na Twitter da Facebook sannan za ku iya tuntuɓar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar Aminiya. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a koda yaushe. Mun tuntuɓi Ibrahim Zakari Sarina. sakataren jam'iyyar na jihar Kano domin jin ko akwai wani kokari da suke yi domin shawo kan waɗannan rikice-rikice da suka dabaibaye jam'iyyar. Ya amsa mana sai dai bai bari mun naɗi muryarsa ba, ya dai ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wurin ganin san daidaita tsakanin mabiyan nasu, kuma za su tattauna da manema labarai amma ba a wannan lokacin ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust. Sai kuma tattira.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tinin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja. Sai kuma ta Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya. Barkanmu da dawowa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa game da irin tasirin wannan rikici da 'ya'yan jam'iyyar APC na Kano ke kira na cikin gida zai yi ga jam'iyyar a zaben shekarar 2023. Sunana Profesa Kamil Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To an sami cece ku ce tsakanin Ado Dogo da Garu a lokacin da suka je gidan Deputy gwamna. Kana ganin wannan cece ku ce ko kuma tsaguwa ne da ke tsakanin su zai haifar musu da ɗa mai ido a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mai zuwa? Na, to wannan dai abin da ya faru tsakanin su ba wai yanzu ya fara ba yana da ɗan tsawon tarihin a tafiyarsu ta siyasa a nan Kano. Hmm. Na farko dai gaskiya abun abun kunya ne a ce shugabannin jama'a har ta kai ga eh, fada za a iya samun bambance-bambance ra'ayi wanda shi ne dama abin da siyasa ta gada amma in ya kai ga eh, fada to wannan kuma kiya abin kunya ne ga shugabannin jama'a sannan na biyu kuma irin wannan abin abu ne wanda gaskiya zai iya tasiri akan tafiyarsu ta zaɓe hmm. a dalili ko shi ne idan suka shiga zaben da falaka to za su ga kowanne zai samu kalubale don zai shiga filin zaɓe ne a gidansa a rarrabe mm. yana yakin cikin gida yana rigima cikin gida kuma sannan yana takara da wasu na waje mm. sannan kuma abu na uku shine irin wannan idan ka duba tarihi a siyasar najeriya yawanci za ka ga yakin nan za ka ga kowane na ƙoƙari sai ya kai ɗan uwansa ƙasa ne a zaɓe. Kamar yadda ya faru lokacin da aka samu rarrabuwar kai a cikin jam'iyyar CDC wacce ta kai ta ringa yaƙar kanta da kanta har ya kai ta ga faɗuwa a zaɓe na ƙasa da kuma a jihohi daban-daban. Mm-hmm. Haka man ka duba can baya irin wa'annan rigingimu shi ya sa ko aka yi gurguwar jamhuriya ta uku a nan kano irin wannan rigingimu na cikin gida shi ya sa jam'iyyar sdp ta faɗi da dai gurare da yawa wanda kuma abu na hudu shine irin wannan yakan kawo tashi-tashen hankali a gurare daban-daban wanda shi ma idan muka duba tarihi kaman irin rigingimu na cikin jam'iyya kamar AG a jamhuriya ta farko shi ya kai ga tashe-tashen hankali da kashe-kashe da kone-kone wanda ya ba masu jamhuriya su tarkwabar da tsarin demokarasiya. Hmm. Da haka dai wannan rigimar abu ne wanda ba zai haifar wa kowa ɗa ido ba. To na san dai ka ɗan taɓa wannan gefen amma abu ne dai da ake yin shi a cikin gida kuma a jiha amma kana ganin zai shafe zaɓensu na gaba ɗaya na tarayya? Na, ai eh, zai iya shafa mana saboda ai zaɓen ko da jiha ɗaya jam'iyya ta rasa mm. a yanda aka tsaro tsarin zaɓe zai yi wa ita uwar jam'iyyar illa a zaɓe gaba ɗaya. Mm. Misali ɗaya daga cikin abin da aka bayar a mutum ya jam'iyya ta kafa shugaban ƙasa ne ta ci ƙuri'u mafiya jaye sannan kuma ta ci ɗaya busa hudun ƙuri'u a ƙalla jihohi ashirin da hudu to kun ga idan ana samun irin wannan ko da a jiha ɗaya ne mm. aka samu irin wannan ta iya iya gurgunta ta kan samun doka yana ta zaɓe sannan kuma abu na biyu kano jiha ce mai ƙuri'u da yawa hmm. da haka in rikin ma ta faɗi a kano eh, zai yi wuya misali a ce ta samu ƙuri'un da zai kai ta ta samu ga nasara a wancan sannan kuma kano a arewa da ma najeriya wata alƙibla ce ta siyasa tafi tashi hankali a kano zai iya fantsama a wasu gurare wanda duk zai iya sa eh, jam'iyyar ta asara ba wai kawai zaben jiha ba har na ƙasa ma baki ɗaya. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan wani masanin kimiyyar siyasa da ke sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawar su da Bilkisu Ahmed. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. ya Yanzu madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jimarau da kuma editan shirin Sagir Kano Sale sai lokacin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.